من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai albarka na ranar talata wanda ya dace da goma sha tara ga watan ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin bayan miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma darasin da ya gabata idan yan uwa ba ta ba mun tike ne karshen aya ta goma sha takwas yau kuma in allah ya yadda za mu tashi farkon aya ta goma sha tara a cikin wannan sura mai tarin albarka suratun nisa'i faɗin allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Allah ta'ala ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la hillu lakum baya halatta gare ku an nisa a karha ku gaje mataye bisa ga tilas wala hunna, kuma kada ku musguna musu litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna dan kawai ku tafi da shashin abinda kuka basu illa an ya'tina bi illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana sai dai fa idan sun zo da alfasha wacce take mabayyaniya wa ashiruhunna bil ma'ruf kuma ku rayuwa da su ta sananniyar hanya fa in karihtumuhunna idan har kuka kisu fa asa an takrahu shay'an to so nawa ne zaku ku ki wani abu wa yaj'al Allahu fihi khairan kafira kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya alkhairi mai tarin yawa a cikin sa wannan aya ubangiji mai girma daukaka ya saukar da ita ne yana faɗar hukunce-hukunce waɗanda suka danganci martabawa da ƙimantawa cikin sha'anin mata da kuma kawo canji a bisa wata mummunar ɗabi'a da jahiliya suka kasance suna yi tauye haƙƙin mataye da kuma cin mutuncinsu da hana su ‘yancinsu a matsayinsu na ɗan adam a da kafin zuwan addinin musulunci kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahih bukhari daga ruwayar abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara masa yadda yake cewa a da kafin zuwan addinin musulunci ɗabi'ar da ta gudana a jahiliya shine idan mutum ya mutu ‘yan uwansa su ne suka fi cancanta da matar da ya mutu ya bari, kana iza matar rajulu kana auliya aho a haƙo bi mura'atihi, yanda al'amarin yake idan mutum ya mutu, to ‘yan uwansa da waliyansa su suka fi cancanta wato ainihin dangane da matarsa, ta zamanto wata kayan gadansu, saboda haka su ne suke da iko a kanta, su suke da ikon yi mata abin da suka ga dama. abdullahi dan abbas yake cewa wasu idan sun ga dama sai su aurar da ita ko kuma su su aure ta da kansu ko kuma idan suka ga dama sai su sake ta ta tafi ta je ta yi aure ko ta koma hannun danginta wannan in sun kyautata mata kenan ko kuma idan suka ga dama sai su riƙe ta a haka ba za ta yi aure ba ba za su aure ta ba ba za su mai da ita hannun iyayenta ba a haka har ta rasu to shine ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da wannan aya ɗin yana gaya musu cewa to yanzu sauyi ya zo a cikin addinin musulunci dole a bawa matar da mijinta ya rasu haƙƙinta na 'yancinta a matsayinta na ɗan adam na farko samar mata da 'yanci a matsayinta na ɗan adam ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la yahillu lakum an nisa a karha baya halatta a gare ku ku gaje mataye bisa ga tilasta musu don babu wata mace in ba dole ba da za ta so a yi mata irin wannan mu'amala din daga nan sai addinin musulunci sai ya kawo sauye-sauye yanzu idan mace ta mutu haƙƙin da miji yake da ita a kan shi shine haƙƙi na takaba wata hudu da kwana goma da zarar ta fita daga wannan takaba ɗin to ta yi firi tana da damar da za ta koma gidansu tana damar da ba ta fitarwa da kanta mijin da ta ga tana so ta aura wannan kuma iko ya koma hannun waliyanta saboda haka su ne yanzu kuma za su ci gaba da kula da ikonta za su ci gaba da kula da mu'amalarta wannan shine ma'anar la yahillu lakum an tari sun nisa" a karha shine hukunci na farko da wannan aya ta kunsa hukunci na biyu Allah ta'ala ce wala hunna kuma kada ku musguna wa mataye din Dan, ita ma wannan wata mummunar ɗabi'a ce da suka kasance suna aikatawa a jahiliya kuma har yanzu ma a cikin addinin musulunci ko da musulunci ya zo dokokin Allah suka yaɗu a ban ƙasa aka yi ta bayani akan hukunce-hukuncen Ubangiji mai girma ɗaukaka za ka ga akwai mazajen da suke auren mata kuma suna musguna musu to haramun ne ka zauna da mace kana musguna mata idan har ba za ka iya riƙe ta bisa ga kyautatawa ba ta hanyar da shari'a ta so to kuma gwanda ka sake ta fa imsakun bi ma'arufin aw tasrihun bi ihsan ko dai ku rike su bisa ga kyakkyawar rayuwa da musulunci so yake cewa ai da mata ko kuma a'a ku sauƙaƙe musu su tafi shi ma wata kyautatawa ce a gare su to a zamanin jahiliya kafin zuwan addinin musulunci sun kasance idan mutum ya ga ya gaji da matarsa ko ya ji ya daina santa dan akwai wani yanayi da zai zo haka kurin mutum ya ji baya son zama da matarsa ko ya ji ya daina santa to a madadin ya sake ta ta tafi a'a sai mutum ya ringa mata munanan mu'amala yana musguna mata ya zage ta ya ci mutuncinta ya dake ta ya hana ta abinci ya ɗauke fuskarsa ga barin faranta mata ba zai mata magana mai daɗi ba ba zai sakan mata fuska ba ba zai mata wasa ba zai mata dariya ba ka ga mace tana maganar cewa ita ba taɓa ganin dariya wato ainihin fuskar mijinta wannan maguzanci ne wanda za ga hatta a wannan zamani din akwai mazajen da suke haka wai shi kada a rena shi to wane reni reni ne kake tunanin ya kuma rage wanda ba za a yi maka ba bayan ta san ka ka san ita kaɗai take iya karɓar ka a cikin yanayin da wani ɗan adam in ya ganka sai dai ya gudu ya zata ka ce. to wane reni ne kuma ya rage to saboda haka sai kaga suna ɓata rai suna musguna wa mata ba duka ba zagi ba rashin ci ba rashin sha amma mace ta kasa samun kwanciyar hankali a gidan mijinta saboda bata isa ai magana da ita ba bata isa ai shawara da ita ba bata isa a ji ra'ayinta ba in ta yi laifi bata isa ai mata nasiha ba sai dai a hantare ta ko a zage ta ko a mata wani abu to galibi a zamanin jahiliya suna yi wa mata wannan ne saboda su kai matar kwano idan ta kai ƙarshe cikin damuwa sai ta zo ta ce musu to su faɗi me za ta ba su sake ta saboda haka su kuma sai su keta mata wani abu mai tsada ko kuma sadakinsu da suka biya ta da su rishi dan su sake ta to shine Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan gabar ayar yana haramta wannan mummunar ɗabi'a din yace wala ta'dhuluhunna litazhabu bi ba'd ma ataytumuhun kada ku ringa wato ainihin matsanta musu kada ku ringa musguna wa matayenku litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna kawai dan ku tafi da shashin wani abu da suka wato ainihin da kuka basu saboda kana ta kamar ka bata gida mai kyau ka bata mota mai kyau kana bata abinci kana dinka mata super holland da swiss life saboda haka kana zaton cewar idan ta tashi tafiya kana jin tsoron in ta bar gidanka ba za ta je gidan da za ta samu wannan ni'ima din ba sai ka ringa musguna mata ko kuma a'a kawai saboda ta dawo maka da sadakinka ko kuma shashi na sadakin da ka bata sai ka ringa musguna mata Allah subhanahu wata'ala ya ce haramun ne ɗan adam ya ringa yawa matarsa wannan Allah ta'ala ya hana wannan illa an yi a cina bi fahishatin mubayyina malamai suka ce sai dai idan sun zo da alfasha wacce take mabayyaniya a lokacin da mace ta bayyana alfasha wacce take mabayyaniya to a nan lokaci din babu laifi domin a yi mata ladabi a musguna mata a ɗauke mata fuska a daina mata wasa a daina mata dariya domin ta gane girman wannan laifin da ta yi wasu kuma daga cin malamai suka ce wannan istisna din na illa an yi atina bi fahishatin mubayyina wato ba za ka karbi irin abin da ka ba su ba sai dai fa idan sun zo da alfasha wacce take mabayyaniya idan mace ce ta zo da alfasha wacce take mabayyaniya to a lokacin ta sarayar da haƙƙinta saboda haka mutum zai karbe abin da ya bashi ta amma idan ba ta zo da alfasha mabayyaniya ba to baka da ikon da zaka karbe abin da ka bata kamar da za mu gani a wata aya ta gaba insha Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce illa an yi atina bi fahishatin mubayyina sai dai fa idan sun zo da alfasha wacce take mabayyaniya jumhurin malamai sun fassara kalmar alfasha wacce ta take mabayyaniya a gabar ayar da cewa ita ce zina sai dai fa idan an kama su suna yin zina ranar lokacin sun zo da alfasha wacce take mabayyaniya wannan ita ce maganar abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ita ce maganar sa'id ibn musayyib ibn al-musayyib haka imam sha'abi haka imam hasan al-basri da muhammad ibn sirin da sa'ad ibn jubair da mujahid ibn jabar da ikrima da aba al-khurasani da Bahak da abu qilaba da Abu Salih da Imam Suddi a cikin littafin sa na tafsiri da kuma Zaid dan Aslam dukkanin su suka fassara wato ainihin fahishatun mubayyana shine ai izazanat idan har ta yi zina wasu kuma daga cikin malamai suka ce akwai abin da yake daukan ma'anar fahishatun mubayyana baya ga zina wato sai idan ta zamanto ba ta jin umarnin mijinta wannan ita ma alfasha ce wacce take mabayyaniya a sata ta ƙi a hana ta ta ƙi hannuwa wannan alfasha ce wacce take mabayyaniya haka kuma matar da take zagin mijinta take zagin iyayen mijinta Yin ta ma wannan alfasha ce wacce take mabayyaniya saboda haka ita ma wannan ta sarayar da haƙƙin nan nata shine Allah subhanahu wata'ala a gaba yake cewa illa an ya'ti atina bi fahishatin mubayyina a gaba ubangiji ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf wato tunda Allah subhanahu wata'ala ya haramta a musguna wa mata to kuma abin da yake kira a kai shine a kyautata musu shi yasa anan ya sarraha ce wa hunna bil ma'ruf kuma ku da su ta sananniyar hanya abin da ake nufi da sananniyar hanya shine hanya ta kyautatawa musulunci da ya halatta yin aure tsakanin miji da mata to ya ka kuma sharuɗa da dokoki na kyautatawa saboda haka Allah subhanahu wataala ce wa hunna bil ma'ruf ku yi rayuwa da su wato ta kyautatawa shi yasa ayat da ke cikin suratul baqara Allah subhanahu wata'ala yace walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf su ma mata suna da kwatankwacin abin da yake kansu na kyautatawa saboda haka zaka ga galibi maza suna claimit akan su na kyautatawa akan mata shi ko baya jin cewa ita ma mata tana da haƙƙi akan sa na ya kyautata mata tashi magana yace ce ai ba ta gaishe ni ba ta min magana mai daɗi ba ta min kwalliya ba ta kaza ba ta kaza shi kuma da za ka kalle shi sai ka gan wani ɗan dugu jana ne haka ba ruwansa da gyara gashin kansa ba ruwansa da gyara gashin gemunsa ba ruwansa da brush ba ruwansa da kawar da abin da yake janyo wato ƙazanta da ɗoyi a wasu sassa na jikinsa. Saboda haka wani da kun haɗa sahun sallah da shi kai ka san wannan yana cutar da iyalinsa. amma kuma da za ka je ka zauna da shi ka ji complain sai ka ji yana irin waɗannan complain ɗin akan mata to ba iya su kaɗai ubangiji mai girma ɗaukaka ya ɗora wannan haƙƙin ba irin yanda take da haƙƙin taimaka kwalliya haka kai ma kake da haƙƙin mata kwalliya ba wai kwalliya ka sai za ka tafi kasuwa ka ebo kayan ƙasan kwaba ka fito ka ɗora hula ka cokalata ka shigo kana ta babbo karewa ka shigo cikin mutane ba in ka dawo gida wannan kayan ka cire suka rataye su ka ɗauko wata jallabiya tun ta zuwa aikin hajin kakanku na farko duk ta tattare a gwiwa ta tattare a baya ta tattare a kafaɗa an mata liƙi a gaba saboda aka sai ka ɗauko ta wannan ita ce kake sawa kullum dimun da'iman a jikinka yanda ka za ta yi wanka ta sa turare ta yi kwalliya ta sa ai shado to haka ake so kai ma ka fito tas tas ta ganka za ka ga mata suna jin daɗin wannan mata suna jin daɗin wannan don ranar da ka gwada wannan in ka saba ba da farko za ka je an ɗan ɓata rai to kuma ina za ka je kace ba inda zan je ke na yi wa ina so ki gane cewa ke ma yau fa ta daban ce don abin da ya sa za ta yi fushi ba a saba yi mata ba amma yanzu da aka ce ta wa sai ka ji ta ji daɗi a ranta to shi ne Allah subhanahu wataala ta'ala ce wala hunna mithlul ladhi alaihin bil ma'ruf kuma su ma matan suna da kwatankwacin abin da ke kansu na kyautatawa akan mazajensu shi yasa lokacin da wannan aya da ke cikin suratul baqara ta sauka wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da shi ya rasulullah ma haqqu imra'atu ahadina alaihi ya ma'aikin ahaduna alaihi ya ma'aikin Allah menene haƙƙin matar ɗayan mu akan sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya masa haƙoƙi din yace an taksuha idza saita duk lokacin da kai sutura ka sa makanka ka dinka makanka riga ka yi makanka tufafi to ita ma kai mata tufafi ba wai kawai tsakaninka da ita ba wani a shekara sau ɗaya yake wa matarsa riga sai in sallar azumi ta zo shi ma sai an dage sannan zai wulle ta da wata atamfa can guda ɗaya wani haka yake in ka ga an ƙara mata riga to kuma sai in ta haihu saboda haka in aka ɗauke yar barka to kuma sai ta sallah shi ko sai ka ganshi a shekara ya dinka wa kansa riga goma ashirin talatin su ko matan ya bar su duk sanda za su tafi unguwa idan ta buɗewa drop ɗinta tana ta tunanin wace a tamfa za ta sa ta janyo wannan ta jinjina ta ce kai wannan sunan wance ma fa ita na sa bikin wance ma fa ita na sa zaman makokin gidan wane ma ita na sa kan na je a gane adadin kayana za ka sai ta ƙara mayarwa sai ta ƙara ɗauko wacce wannan kuma ai ta koɗe a'a ba haka ake so ka tufatar da ita ta yadda za ta wadata cikin tufafi duk inda za ta fita cikin danginta da 'yan uwanta an san cewa eh tabbas wannan ta yi aure na rufin asiri haka in tana zaune a gidanta duk wanda zai zo ya ganta to zai ganta cikin rufin asirinta da kyakkyawar shiga wa an ima idza ta'im haka idan ka ci ka ciyar da ita ba wai kai ka je ka samu ka baje kolin ka a wuraren sai da abinci iri-iri duk inda wani restaurant yake tun daga kan kwanar kasuwar ku har zuwa kan kwanar gidanku an san ka kullun nan kake zuwa ka baje kolin ka ka zauna ka kwashi gara ita kuma ka zo gida ka barta da karza a'a wannan bai dace ba a ci yanda kake da ita ka ci da kai yanda zaka yi ƙoƙarin cin mai kyau to ita ma ka ciyar da ita mai kyau galibi mata ma sun fi mu bukatuwa zuwa ga abinci mai kyau da kwari saboda irin nauye-nauyen da suke ɗauka mu ba ma ɗauka za ta ɗauki ciki za ta yi wata tara tana laulayin ciki za ta zo ta haihu idan ta haihu ɗin nan za ta kusa kwana arba'in tana zubar da jini na nifasi kaga idan babu abu wanda zai gina jikinta nan da nan za ka ga haihuwa ɗaya biyu sai ka gama mace ta razane ta firgice kamar ta shekara goma da yin aure ko kuma kamar ta shekara hamsin ta shiga cikin ƙawayenta da suka yi secondary school ana ta jajanta ana wance ya naga dukkin rami ya naga dukkin firgice ba wani abu bane ba rashin kwanciyar hankali ne da rashin abinci mai gina jiki haka kuma da zarar ta wato ainihin da zarar ta gama nifasi din abin da za ta shiga shine shayar da yaro din haka za ta shayar da shi kusan shekara biyu yana tsotsa a jikinta saboda kaga tana buƙatar abinci wanda zai gina jikinta ya kwabarin ɗin energy ɗin da ake executing daga jikinta saboda haka dole kai mata wannan sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wala tusabbi wala tuqabbi kada ka ringa zagin matarka kada ka ringa munana mata sannan wala tabridul wajha kada ka yadda ka ringa marinta a fuska haramun ne ka mari matarka a fuska asalin mari wani hukunci ne da ubangiji mai girma daukaka ya tanade shi ga kafirai lokacin da za a ɗauki ransu da kuma idan sun tashi a filin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a ayoyin da ke cikin suratul anfal Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ina ma za ka ga halin kafirai lokacin da mala'ikun mutuwa suke cire ransu wal mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al mala'ikata wuju wujuhahum wa adbarahum Allah ta'ala ce ina ma zaka ga halin da kafirai za su suke kasancewa a ciki a lokacin da mala'iku suka zo za su cire kansu suka zo za su cire rayuka daga jikinsu yadribuna wujuhahum wa za ga mala'ikun suna dukan su suna dukan bayansu saboda kaga ashe kenan dukan fuska mari wani hukunci ne da ubangiji mai girma ɗaukaka yake wa kafarai su ba don komai ba domin a cikin mari akwai kaskantar da darajar ɗan adam wanda ka mare shi ka kaskantar da darajarsa babu abin da ya kai fuskar ɗan adam mutuntaka da kwarjini sauraka shi sa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kada ka mari matarka haka za mu gani yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana kula da matansa yana kyautata musu ya zauna da su ya yi wasa da dariya da su ya ba su dariya su ba shi dariya har ma na aisha radiyallahu anha wa arbaha take ba mu labari take cewa ni a gidana inda muke kula da junan mu da mijina annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda tsabagen free village, har tsere muke yi a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama tace lokacin da aka kawo ni ina sabuwar zuwa lokacin ban yi kiba ba haka annabi sallallahu alaihi wa sallama zai tasa ni a gaba mai tsere ya wuce ni daga baya kuma bayan na in zo in wuce shi saboda a lokacin ba ni da ƙiba ta ce daga baya kuma bayan na zo na yi ƙiba haka za ka ga in an yi tseren ni nake wuce shi ashe ba wai iya bidirin amarci ba ne ba kaɗai don wani idan ta zo tana amarya to a lokacin yake rawar ƙafa amma da zara an tafi wata biyu wata uku to kuma lokacin sai ka ga yana ta rikidewa yana ta rikidewa ya koma mata wani ɗan aljana aljana haka ko wani bakin kumurci haka zai tarke cewa kullum yana ƙara taurarewa to annabi sallallahu alaihi wasallam ku kalli nana Aisha tace farkon zuwa na lokacin bani da ƙiba. in muka yi tsiran ni nake wuce shi amma daga baya bayan na nayi kiba kaga wannan yake nuna cewa ashe ci gaba aka yi haka kuma duk girman ka duk darajar ka duk daukaka ka duk martabar ka duk jan ajin ka da kake so kai baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba haka zamu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance zai zauna da matansa ya yi hira da su duk wacce ake da girki ranar gidanta to ragowar matan haka za su zo gidan annabi sallallahu alaihi su taru a zauna a yi hira gaba daya da daddare a yi hira sannan kuma lokaci ya ja kowace ta tashi ta tafi gidanta haka in ana kwana yau ana gidan ummu salama haka za a zo a taro in ana gidan ummu habiba haka za a zo a taro in ana gidan wannan haka za a zo a taro haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yi wa matansa to duk irin waɗannan ɗabi'u haka ake so mumini ya je ya karanta ya rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama take a gidansa mummunan farko su sun yi wannan dabarar sun gano wannan wayo din suka tambayi mata annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya manzala me yake yi a cikin gidansa matansa suka gaya musu suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi mihnati ahlihi nan sallallahu alaihi wasallama idan yana zaune a gida ba abin da yake yi sai hidimar matansa saboda haka da shi ake shara da shi ake wanke-wanke da shi ake hira da shi ake komai idan an kira sallah sai ya fito to laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya kamata a ce kuna da kyakkyawan koyi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine a gaba Allah subhanahu wataala ya ce fa in karihtumuhunna idan har kuka kyamace su kuka kisu haka kurun wani lokacin mutun ya ji ya kyamaci matarsa baya santa to fa asa an takrahu shay'an Allah yace to sau nawa ne za ku ki wani abu wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera kuma Allah ta'ala ya sanya alkhairi mai tarin yawa a ciki yana daga cikin abinda malamai suka fassara kalmar khairan kaseera anan wajen suka ce auladan ƴaƴaye Allah subhanahu wata'ala ya sa muku ƴaƴa da za su zamanto alkhairi da da farko ka zo kana taimata rashin mutunci kana nuna baka santa baka kaunarta kana ta ja mata aji to kuma ƙarshe ashe ita ce uwar gwaska don haka sai ta ɗauki ciki kuma ta haifi wani ƙaton attajiri wani muƙeƙen mai kuɗi wanda kuma shi zai zo ya ji ƙanka bayan ka tsufa bayan ka yi kaga khairan kasira ɗin kenan don haka sai Allah ya baka ɗa nagari mutumin kirki ko ta haifi wani gundume mai limami ko ta haifu wani mutumin kirki ko ta haifu wani babba sai ka ga mutum yana da na sani da kansa yana cewa 'O' oh, uwar wani fa kiris ya rage in sake ta yanzu da na sake ta ba a haihu ba ai kaga da na yi wa kai na tsiya haka zaka ga dan adam yana wannan nadama din aya ta gaba Allah ya ce me وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا الله تعالى ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zaujin, kuma idan kuka yi nufin canja wata matar a wurin wata matar wa ataitum ihdahunna qintaran kuma kuka ba wa. ɗaya daga cikin su mamakon dukiya fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku karɓi komai daga wannan dukiyar da kuka basu ata'khuzunahu buhutanan yanzu za ku karɓe su ne bisa ga ƙarya wa isman mubina da kuma zunubi wanda yake mabayyani wa kaifa hu kuma ta yaya ma za ku ce za ku karɓa wa ba a ba'dukum ila bayan shashin ku ya malala zuwa ga shashi wa ku misa ƙan ghaliza kuma kun riƙa wato su matan sun riƙa daga gare ku alƙawari wanda yake tufkakken alƙawari wannan aya ɗin ubangiji mai girma ɗaukaka yana ya saukar da ita ne kuma yana ƙara gyara wata ɗabi'a daga cin ɗabi'un mazaje wanda idan mutum ya so zai ƙara ya so zai canja aure na so ya saki wata matar ya auro wata matar sai ka ga a lokacin gori ya tashi ya sake ta amma duk wani abu da ya mata na rufin asirin rayuwa saboda yana son ta sai ce zai kwace ya sai mata mota ya kwace ta ya taba sai mata gol sun je umara ko dubai da yanzu ba ta gidansa ya kwace yan sababbin atamfofinta da yan leshikanta da yan takalmanta da yan zannuwanta duk ya tattara ya kwashe saboda yana bakin cikin wai kar ta je ta zawarci da waɗannan kayanta ya kyan gani wani ya ganta yana santa wani ya ganta ya sota wato za ka gane wani ɗabi'a daga cikin ɗabi'un al'ummarmu duk lokacin da mutum ya saki mace kana son ta ka kyautata mata kai koyi siyasar da za ku zauna lafiya da ita ka yi haƙurin zama da ita to amma kuma ka kasa wannan haƙurin ka kasa siyasar da za ku zauna lafiya da ita har ka zo ka sake ta to kuma ka sake ta kuma kana binta da sharri kana baƙin cikin wai a yau ka ce ka saki mata kuma ta auri wanda ya fi ka ka saki mata samu ta samu kyakkyawar rayuwa galibi za ka ga namiji abin da ya fi so shine idan ya saki mata ya tsinto ta can ta gayyara. tana can kofar gidan mai kuɗi tana karɓar sadaka ya ganta tana ta yawo tana ta gararan ba tsakanin FCE da kofar famfo ya ganta tana ta gararan ba a gari wannan shine hankalinsa ya kwanta wani lokacin su ma matan haka suke da wannan ɗabi'a ɗin saboda haka bakin zo take yi idan ka sake ta ko dai ka ki auruwa ko kuma ka auro ta ƙasa da ita a'a ba ta jin daɗi ta ji an ce ka sake ta ka samu ci gaba ka auri wacce ta fita ko kuma Allah ya ƙara rufa maka asiri sama da yanda kake to wannan ɗabi'a ta mutum idan ya saki mace haka kurin ya kwace abubuwan da ya bata na rufin asiri Allah subhanahu Ta'ala ya saukar da wannan aya din ce bai kamata kai wannan ba haramun ne kai wannan kai bari ma ayoyin da ke cikin suratul baqara sai suka nuna mana cewar baya ga kama sake ta din to ya kamata ma ka dauki wata kyauta ka bata akwai mut'atut talaq kyauta da ake bawa mace idan an sake ta duk matar da aka sake ta ta cancanci a ɗauki wata kyauta mai gwaɗi a bata wannan shine abin da ake kira da suna mut'atut talaq Allah subhanahu wata'ala ya ce wal mutallaqatu walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haƙiƙa waɗanda matan da aka saka sun cancanci a basu wata kyauta bisa ga kyautatawa haqqan alal muttaqin wanda haƙƙi ne akan waɗanda suke masu jin tsoron Allah to shine Allah subhanahu wataala anan wajen yace wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin malamai suka ce abinda hakan yake nufi ai iza arada ahadukum an yufariqa imra'atan wa yastabdila makanaha ghayraha wato idan ɗayan daga cikin ku ya so ya rabu da wata mace ya canja wata matar da ita wurin da take wata matar ta zo ta maye gurbin domin duk matar da ka saka ai kuma ba za ka yi ta zama haka ba za ka buƙaci ka kawo wata saboda haka wacce ka kawo din dai ita za ta zauna a wurin waccan ko da ba a gidan da waccan ta zauna ba dai amma yanzu ita ce ha. tana wurinta, mana tana matsayinta na matarka ina fata mun gane wannan to shine Allah ta'ala ce wa ataitum ihdahunna qintaran kuka ba wa ɗaya daga cikin su qintaran mamakon dukiya dan ba a ce wa kuɗi qintar a cikin harshen larabci sai in sun zamanto kuɗaɗe ne masu nauyi yar dubu goma dubu ashirin wannan ba ƙintsar ba ne ba amma in ka ji ana lissafin miliyoyi waɗannan su ake kira da suna ƙintsar shi sa Allah ya kira su da suna kuɗi ne da ba a iya kashe su a aljihu kuɗi ne da ake taskace su zuyyina linnasu hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatirul muqantara qanatir na kalmar qintar haka ubangiji mai girma ɗaukaka ya faɗa ayoyin da ke cikin suratu ali imran cewa a cikin ahlul kitabi wa inna min ahlul kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayk wato a cikin ahlul kitabi akwai masu amana duk yawan dukiyar da ka dauka ka ba su komai yawan ta za su da maka da ita cikin su kuma akwai marasa amana wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin dinare dai in ka ba su la yu'addihi ilayka illa ma dumta alaihi qa'ima ba za su da maka ba sai ka tsaya tsayin daka akan su saboda haka ana cewa dukiya mai yawa tsar, wato wa ataitum ihdahunna qintaran kuka ba wa ɗaya daga cikin su dukiya wacce take mai tarin yawa malamai suka ce wannan aya dalili ce da take nuna cewa ashe akan iya bawo mace kuɗi masu tarin yawa lokacin da za a aure ta la hadda li aqalli sadaqi wala li aktharihi malamai suka ce wannan aya din ta nuna cewa babu wato ainihin karanci a cikin sadaki kuma babu yawa a cikin sadaki sai dai kawai za a duba ne a ga matsayin ita mata ɗin, kowace a ba ta iya matsayinta amma ba za ka ce ga iya sadakin da za ka ba wance ba ko ga iya sadakin da za ka ba wance aslan wannan babu shi Hidna Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda a cikin sabanin sallallahu alaihi wa sallama da farko shi ya fahimci cewar kudaden da ake ba wa mata lokacin da za a aure su kamar sun yawa yana jin tsoron kada a zo zamani aure ya tsada mata da iyayen mata su zo su sanya abubuwa su tsada auren ya Sau saboda haka sai sai na umar ya ce ya saka doka a administration ɗinsa cewar duk matar da za a aura ba za a ba ta sama da dinare 400 ba duk irin kudin duk irin kyanta da irin kwaliti ɗinta to abinda za a ba ta na sadaki shine dinare 400 lokacin da sai na Umar ya hau mumbari ya gaya wa al'umma wannan sai ga wata mata daga cikin mutanen Makka wasu ruwayoyin suka nuna cewa wata doguwar mata sai ta zo ta masu na Umar tace da shi yaya ubangiji mai girma ɗaukaka, zai halatta mana abu kai kuma yau Umar ka zo ka ce ka haramta mana shi sai ce mai Allah ya halatta muku ya ce Allah ta'ala ya ce a bamu dukiya mai tarin yawa lokacin aurenmu kai kuma yau ka zo ka kafa doka ka ce daga dinare hudu kada a saka ya za ka yi mana haka sai ce ah, ya za ki ce Allah ya faɗa a ina ubangiji ta'ala ya faɗa sai ta ce gashi aya ƙarar cikin suratun nisa wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataytum ihdahunna qintaran fassara min kalmar qintar ɗin me take nufi Mamakon makon dukiya tace ashe ana bamu kuɗi na wuce hankali idan an tashi auren mu fala ta'khudhu minhu shay'a Umar Ɗan Khattab ya ce to Allah ka yafe wa sayyidina Umar yau ga namiji ya kasa gano fiqhun da mace ta gano da haka Umar Ɗan Khattab ya tara al'umma ya ce na janye yau an zaka ba wa mace miliyan dubu a matsayin sadakinta babu wanda ya hana shine wa ataytum ihdahunna qintaran kuma ya kamata al'umma su fahimci cewa mata ta fuskar sadakin su mata ta fuskar sadaki da ubangiji mai girma daukaka ya sanya a basu wato kowace akwai kalar kimarta kowace akwai kalar ta, kada wacce take da babbar ƙimar a bata sadaki ka tauye mata haƙƙi ka ƙasƙantar da sadakinta kada wacce kuma take da ƙaskancin sadaki kuma ita kuma ka ɗaukaka darajar ta fuskar sadaki ɗin in ka ɗaukaka ɗin ba ka yi laifi ba amma dai kada kai abin da kuma za a zo ana ta surutu don wata zaka ganta babu arabu babu boko babu firamare babu sakandare haka take ga ta nan burtuntuna jahila a zo ɗaurin auren taji an ce an ba da sadakinta miliyan ɗaya sai ka ji mutane suna ta kama baki kai wanke mai awarance miliyan ɗaya <laughs> sun ga miliyan ɗayan ta yi yawa haka wata kuma za ka ga tana da wannan kima ɗin ga ta kyakkyawa ga ta 'yar manyan mutane ga shi ta yi karatun zamani ta yi karatun addini ta haddace alkur'ani ta zo na ɗaya ma ta a musabakar duniya komai kuma a zo ɗaurin auren a ce ai malama wancan sadakinta dubu sha biyar ka ji mutane suna kai amma an mata kauro saboda haka sai a duba kimarta a duba darajarta a duba addininta a duba matsayinta a bata sadaki daidai matsayinta ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ce fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku karbi komai daga cikin wannan a hu buhutanan, yanzu za ku karbe shi wannan bisa ga buhutan zalunci da ƙarya domin in kai haka ƙarya ne zalunci ne wa isman mubina da kuma zunubi wanda yake mabayyani domin hakan cutarwa ne a bayyane ka bata abu kuma ka kwace wannan ka cutar da ita kaga isman ne mubina Allah ta'ala ce wa kaifa ta'khudunahu to kuma ta yaya ma za ku karbi wannan abin da kuka ba su na sadaki ko ragowar kyaututtuka wa qad afda ba'dukum ila ba'd bayan shashin ku ya malala ga shashi wato wannan kinaya ce zuwa ga irin mu'amalar da kuka yi na aure saboda haka idan ka auri mace za ka kifa mata za ta kifa maka shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qad afda ba'dukum ila abin. shashin ku ya kifa wa shashi ka amfana da ita ta amfana da kai ba a haka ka ɗauke ta ba ƙarshen ta ka ɗauko ta budurwa bata san kowa ba a duniya sai kai kai ka zo ka halatta wato ainihin budurcinta ka mai da ita mace sannan da lokacin da ka ɗauko ta gangar jikinta tana da kyau da kyanta da kyan gani yanzu kuma duk ka zo ka bubbuge mata ko maɗa ta koma wata a firgici haka kuma shi kenan sai ka kaɗa ta sai ta tafi wa qad afdha ba'dukum ila ba'd alhalin shashin ku ya kifawa wa shashi ai ya kamata kowannan mu'amala ta mutuntaka da ta shiga tsakaninku a ce ta cancanci wannan abin da ka bata Allah ta'ala ce wa akhadna minkum kuma su matan sun rika daga gare ku misaqan ghaliza alƙawari wanda yake tufkakken alƙawari yana daga cikin alƙawari tufkakken alƙawari da mata suke karɓa wajen maza shine daga zarar fa an ce wance an ɗaura aurenta da wane ita kanta ta san rayuwarta ta canja ko a hanya ta zo wucewa in wani ya ce zai mata magana da an ce mata aure ce sai shiga cikin taitayensa ita ma kuma yanzu tana jin cewar akwai wani alkawari tafkakken alkawari a kanta da ba za ta so ta ɓata sunansa ta hanyar ɓata wannan alkawari ɗin ba shine ma'anar misaƙan galiza ɗin ke sun roƙi alkawari wanda yake tafkakken alkawari yanzu rayuwarsu ta gama da ta kowa da ku kaɗai suka sani a cikin rayuwa ba wanda suke mu'amala da shi sai ku kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahih muslim daga ruwayar jabir ɗan abdullahi al-ansari Allah ya kara masa da yake cewa a ranar hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tara mu yana mana hutuba daga cikin abin da ya mana hutuba yake cewa ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka a cikin al'amarin matanku ku kyautata wa matayenku ku ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka fattaqullaha fin nisa ku ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka a cikin al'amarin matanku annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa innakum akhadtumuhunna bi kitabillah ku sani cewa ku dinnan kun wato ainihin fa innakum akhastumuhunna bi amanillah ku dinnan kun karɓo su daga hannun iyayensu bi amanillah da amanar ubangiji mai girma ɗaukaka to kai in ba amana irin ta Allah ba ta yaya za a yi uba ya haifi ɗa a cikinsa kuma ka je ka tambayi waɗanda suke da 'ya'ya ka ce musu ya kuke son 'ya'yanku a cikin ranku za su gaya maka ba su sanya suke son 'ya'yansu a cikin ransu ba don wani lokacin obama bai san yadda yake son ɗansa a cikin ransa ba sai in ya rasa ɗan zo tambayi wanda ya taɓa binne ɗa ka ji yadda yake jin ɗaci a ransa na raguwa da ɗansa to kuma haka a cikin 'ya'yan inda za ka tambaya ka ce tsakanin 'ya'yanka maza da 'ya'yanka mata wanne ka fi so za ka ga ɗabi'ar ɗan adam ya fi ƙauna da kulawa ga 'ya'yansa mata fiye da 'ya'yansa maza to haka za a haifan masa ya mace ya kula da ita uwarta ta rene ta shi yana kafa kafa da ita har ta zo ta girma haka kurin ka yanko hanya ka yanko birtali, ka keto wani lungu kawai ka zo from waya. sai ma an yi bincike an gano dan ina ne kai dan suwa ne kai a dauki wannan a dauki yarinya su kutum da guda a baka ka tafi in ba amanar Allah ba waye zai iya wannan hmm? wani ba zai iya bada aran motarsa ba wani ba zai iya ba da aron babur ɗinsa ba wani ba zai iya ba da aron kekensa ba amma zai iya ɗaukan yaya bayar a ɗauke ta daga gari kaza a kai ta gari kaza in ba aure ba ta ya za a yi mutumin da ba ɗan ƙasa ba ya keto ƙasa ya zo ya ɗauki mace tafi da ita wata duniyar in ba amanar ubangiji mai girma ɗaukaka ba saboda haka ya ƴan uwa aure babbar amana ce dole sai mun rike amanar ubangiji mai girma ɗaukaka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wasu bin nisa'i khairan ina muku wasici ku zauna lafiya ku zauna da alkhairi da matanku fa innakum akhastumuhunna bi amanillah kun karbe su ne da amanar ubangiji mai girma daukaka sannan sai ce wasta halaltum furujahunna bi kalimatillah kun halatta al'aurorin su da kalmar ubangiji mai girma daukaka mana sai da aka ambaci sharuɗan aure aka ambaci hukuncin aure kafin a daura aurenku ku akai addu'a sannan aka ba ku auren nan saboda haka ga kenan wannan wa akhadna minkum misaqan ghaliza sun riƙe alƙawari tufkakken alƙawari da ku to kuma shikenan dan sai kenan kawai sai ku zo ku ce kun karbe abin da kuka basu in kuka haka ba ku yi adalci ba shi yasa Allah ya kira abin da suna isman mubina zunubi wanda yake mabayyani aya ta gaba Allah ya ce ne wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salaf إنه كان فاحشة ومقزا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائركم اللاتي في حجوركم وربائلكم اللاتي في حجوركم أولئكم اللاتي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف Allah ta'ala ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa kuma kada ku auri irin abinda iyayenku suka aura minan Nisa ina mata illa ma qad salaf sai dai fa abin da ya wuce innahu kana fahishatan domin yin hakan ya kasance alfasha wa maqatan kuma saban Allah ne wa a sabila kuma mummunan tafarki ne hurrimat alaikum ummahatukum kuma an haramta a kan ku iyayenku mata wa banatikum da ƴaƴayenku mata wa akhawatikum da 'yan uwanku mata yayyanku ko kannanku wa ammatikum haka kuma an haramta muku auren 'yan uwan iyayenku mata wa khalatikum da kuma 'yan uwan iyayenku wato ainihin wa ammatikum ƴan uwan iyayenku maza su mata ɗin kenan wa khalatikum da kuma ƴan uwan iyayenku mata wa banatul akhi haka kuma an haramta muku ku auri ƴar dan uwanku wa banatul ukhti an haramta muku ku auri ƴar ƴar uwarku wa ummahatukum allati arda'anakum haka kuma an haramta muku iyayenku mata waɗannan da suka shayar da ku wa akhawatukum min wa rabaa haka kuma an haramta muku ku auri 'yan uwanku mata waɗanda aka shayar da ku tare wa ummahatu nisa'ikum an haramta muku ku auri iyayen matayenku wa raba'ibukum latifi fi hujurikum haka kuma an haramta muku ku auri ‘yar matarku wacce take zaune a ƙarƙashin kulawarku ko a ƙarƙashin gidanku, min nisa'ikumul lati da kaltun bihin, irin ‘yar da matanku waɗanda kuka tare da su suka haifa muku. Fa'in lamta kunu da kaltun bihinna, amma idan kuɗin ba kasance kun tare da iyayensu mata ba, fala junaha alaikum babu laifi a gare ku, wa hala'ilu abna'ikum, haka kuma an haramta muku ku auri matar ƴaƴayenku maza allazina min aslabikum waɗanda suka fito daga tsatsanku wa an tajma'u bainal ukhtayn kuma an haramta muku ku hada tsakankanin 'yan uwa mata guda biyu a lokaci ɗaya illa ma qad salafa sai dai fa abin da ya wuce a baya inna allaha kana ghafurar rahima tabbas Allah ya kasance mai yawan gafara ne mai yawan jin kan bayansa ne waɗannan ayoyi guda biyu da kuma ayar da za ta biyo baya ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da su ne yana gaya mana nau'ikan matan da ya haramta namiji ya aura nau'ikan matan da ya halatta namiji ya aura matan da ya halatta da ya haramta ah, nau'ikan matan da ya haramta namiji ya aura matan da ya zamanto haramun namiji ya aura sun kasu kashi biyu akwai waɗanda haramci ɗin yana da alaƙa da nasaba ne akwai kuma waɗanda haramcin yana da alaƙa ne da alaƙa wata alaƙa ce ta keta a tsakani ya sanya suka zamanto haramun ne a aure su aya ta farko ubangiji mai girma ɗauka ce wala tankihu ma ka aba'ukum minan nisa kuma kada ku aure irin abin da iyayenku maza suka aura na daga mata lafazin annikahu a cikin yare na alƙur'ani yana da ma'anoni akan ce annikahu ana nufin Akadus Zawaci. wato ɗaura aure wannan akan kira shi da suna annikahu a ɗaura aure tsakanin wane da wance wannan akan kira shi da suna annika haka wato ainihin akan ce annikahu ana nufin alwatsa'uwal wal jima saduwa irin ta aure kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa azzani la yankihu illa zaniyatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrikin wa hurrima zalika ala almu'mini az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrikin wa hurrima zalika ala almu'minin Allah ta'ala ya ce kaga mazinaci ba da kowa yake saduwa ba sai mazinaciya anan nan wadan ba wai ana nufin mazinaci ba zai auri kowa ba sai mazinaciya haka kuma ita ma mazinaciya ba za ta daura aure da kowa ba sai mazinaci a idan aka samu mazinaci ya ɓoye wa al'umma ba a san cewa shi mazinaci ba ne in ya zo neman aure aka san mazinaci ne ba za a ba shi ba amma idan ya ɓoye al'umma ba a sani ba ya je aka aura masa ba za a ce wannan auren bai yi ba ina fata mun gane wannan to layan yankihu illa zaniyatan ai la ba'u illa zaniya duk wanda kaga ya je ya afka wato ita ma sunanta mazinaciya yar uwarsa au mushrika ko kuma mushrikar da ba ta jin cewa hakan haramun ne a cikin addini wa zaniyatu la yankihuha illa zanin wa haka ita ma mazinaciya ba wanda take yadda ta je ta mika kanta sai dan wanta mazinaci wa hurrima zalika ala almu'minin saboda haka lafazin zalika ishara ce da take konawa zuwa ga zina ai wa hurrima zalika zina ala almu'minin Allah ya haramta zina ga mummunai saboda haka duk wanda yake da imani zaka ga ba zai aikata zina ba to kaga annikahu a cikin ayar yana nufin alwata'u saduwa to a nan da ubangiji mai girma ɗaukaka ce wala tankihu ma ba aba'ukum minan nisa kada ku auri ko kuma kada ku sadu da abin da matanku suka sadu da su na mata malamai suka ce a nan wajen Allah subhanahu wata'ala ya haramta dukkanin wasilolin ne guda biyu na farko haramun ne mutum ya zake wa matar mahaifinsa abu na biyu kuma haramun ne mutum ya ɗaura aure da matar mahaifinsa in har ya zamanto matar mahaifinsa ne to haramun ne a gare shi don a wannan lokacin ta zamanto tamkar matsayin uwa a gare shi saboda haka ba zai aure ta ba a da kafin zuwan addinin musulunci ana yin hakan har bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama aka zo aka samu wani mutum abu suraka ibn al-aslak ya zo ya auri wata mace mai kananan shekaru bayan rasuwarsa sai ɗansa ya zo ya sami matar ya ce yana son ya aure ta ita kuma ta ce gaskiya ni ina jin nauyi na auri babanka kuma in aure ka sai nake ganin kamar kai matsayin ɗa kake a gare ni ta tafi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kai kuka a ba ta fatawa Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan aya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa kada ku auri irin abinda matayanku suka aura na mata saboda haka yana daga cikin dalilai da suke sanya mace ta zamanto haramun Ɗan adam ya aure ta shine idan babansa ya taba aurenta sawa'un baban nan ya tare da ita ko bai tare da ita da mujarradin ɗaurin aure in dai an shafa fatiha tsakaninta da mahaifinka to ya zamanto haramun ne a gare ka ka aure ta shine Allah subhanahu wataala ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa kada ku aure irin abinda iyayenku suka aura minan nisa ina daga mata illa ma qad salafa sai dai fa irin abin da ya riga ya wuce a baya kafin saukar wannan aya din in a da an samu wasu sun yi haka to shi kenan Allah ya keta layi daga yanzu kada a ƙara ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ce innahu kana fahishatan domin yin hakan fahisha ne mun faɗa a jiya lafazin fahisha yana zuwa da ma'anoni masu tarin yawa akan ce alfahisha ana nufin zina Allah ta'ala ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila haka kuma akan ce alfahisha ana nufin aiki irin na mutanen annabi lut fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin sannan kuma akan ce alfahisha ana nufin dukkanin wani mummunan aiki da Allah subhanahu wata'ala ya wato ainihin haramta shi wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim sannan kuma akan ce alfahisha. ana nufin auren matar mahaifi kamar yadda anan wajen Allah ta'ala ce innahu kana fahishatan wato saboda munin abin sai Allah subhanahu wata'ala ya kira shi da suna alfasha. wa maktan kuma wato fusata ubangiji mai girma daukaka ne domin lafazin albaktu abinda yake daukar ma'ana shine albugbu wato duk abin da zai fusata zuciya yasa zuciya ta fushi wasu daga cikin malamai suka ce wannan yakan janyo Allah ya fushi da bawa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a fusata su kansu iyayen ne yanzu har mahaifinka ya rasu da Allah zai ara masa minti ɗaya da duniya sai ji aure masa mata zai ji daɗi a ƙa'ida idan mutum ya saki matarsa wani ya aura za ka gaba sa jituwa ko mun haƙurinsa zai ji a ransa dai ba a kyauta masa ba ba haka ya so ba balle a zo a ce kana da amini kuna tare tare kuke tashi tare kuke faɗuwa? sai ya faɗi sai ya saki matarsa kuna tare kuma sai ka zagaye ka aure ta za a ci gaba da gaisawa domin ka fusata tashi, to saboda haka shi to abinda idan kai wa abokinka amininka za ka fusata shi sai kuma kai wa mahaifinka haga bai kamata kai wa mahaifinka ba shine ma'anar wa maktan in kenan wa sa'a sabila kuma Allah subhanahu ya ce hakan wato ainihin mummunan tafarki ne shi yasa zamu ga malamai suka ce yana daga cikin hikimar da ta sanya aka haramta mutum ya auri matar annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda na farko ita matar annabi sallallahu alaihi wa sallama alaƙarta da kowane mumini alaƙa ce ta uwa da ɗa alaƙa ce ta uwa da ɗa alƙur'ani ya tabbatar da cewa matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iyayen mummunai ne alama ce da za ta sa a gane mutum yana da imani ya ringa yi wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama kallon iyayensa alama ce da take warware imani a cikin zuciyar ɗan adam ka ga mutum yana zagin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wanda zai zagi wata mace a cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama to ka tabbaci cewa kafin ya koyi zagin matar annabi in zaka je ka bi tarihin sa ya taba dura uwarsa a sai da ya fara zagin uwarsa dan bai san mutuncin uwarsa ba baya girmama uwarsa shi yasa ba zai girmama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba matar da alqur'ani ya kira ta da suna uwar mummunai annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum Allah subhanahu wata'ala ya ce matayensa iyayen mummunai ne iyaye ne na mummunai to saboda haka ga kuwa da na arziki ai ba zai nemi aibin uwar shi ba da na arziki ba zai zagi uwarsa ba duk da na gari ba zai so ya ya ji me ya faru ko da ya taso ya ga babansa da babarsa ba sa tare in dai ɗa na gari ne mai ladabi ba zai zo ya ringa bincike yana cewa mai uwa ta yi baba ka sake ta ba ka ne me yi ruwanka in dai kana da kirki ai ba za ka shiga cikin wannan matsala al'amarin ba sannan to kuma ku kalli matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama haƙƙin da yake da shi akan al'ummarsa ya fi haƙƙin da ɗa yake da shi akan ubansa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a cikin hadisi cewa imanin ɗayan ba zai cika ba har sai ya so ne fiye da yanda yake son kansa da yanda yake son babansa da yanda yake son ƴaƴansa da yanda yake son duniya gaba ɗaya saboda kaga ashe kenan haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake kan al'ummarsa ɗoriya ne akan haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu yanda ya cancanta kaiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya da ɗa'a bai cancanta kaiwa babanka haka ba ma yanda ya kamata ka so annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka ya kamata ka so babanka ba dole soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta fita mahaifinka to kaga kenan shi ma wannan dalili ne da yake nuna cewa ashe matan annabi sallallahu alaihi wasallama sun cancanta a haramta a aure su bayan annabi sallallahu alaihi wasallama idan har za a haramta auren matar uba to kuma waɗanda ya fi cancanta a haramta a aure su sune matan annabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi gaba yake da uba sallallahu alaihi wa sallama shi yasa a wata ayar ubangiji mai girma dauka ce wala an tankihu azwajihi min ba'dihi abada kuma haramun ne kada ku yadda ku auri matan annabi sallallahu alaihi wa sallama a bayan sa har abada shi yasa a nan wajen ubangiji ta'ala ya nuna wannan abin babban zunubi ne innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko tutuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. amin